Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka ko kuma a faɗa yanar gizon mu a voahausa.com. Sannan kuma muna miƙa saƙon taya murna ga masu sauraron mu wanda da yawansu akwai kiristoci a ciki bikin Kirsimeti da fatan an yi shi lafiya. Masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodan Sai kuma ni Usman na Ahmad Kabara. Yau Litinin 26 ga watan Disambar shekarar 2016 za mu yi magana ne bisa yadda bincike ke ci gaba da nunawa cewa arewacin Najeriya na cikin wuraren da aka fi samun mace-macen aure a yammacin Afirka. Muna son mu gane ko hakan na da nasaba da yadda iyaye ke addabar 'ya'yansu mata da su yi aure ba tare da la'akari da wani irin miji ya dace a bata ba, ko kuwa dai akwai wani abu daban. wani lokaci akwai gasa na mata idan ana zama mata in wannan ya Allah ya mata farin jini a shekara sha takwas ta samu miji na gari to wata uwan tana tunani ya ni yata ta kai shekara sha takwas bata yi aure kamar na yar gidan wane to akwai gasa a tsakanin mata shi ma namiji zai yi tunanin ai ga yar abokina wance an mata aure tana sha takwas ko sha tara ko ashirin to don haka nima zaman mai yata za ta yi a gida da sauransu ba duba cewa ita bata samu miji kamar irin na wancan mai nutsuwa mai sana'a mai hankali da sauransu ba to duk wanda ya zo koya iyayen shi suke koya yake shi ma dan gasar zai iya cewa to a mata aure bayan ji tattaunawa a zauren matasa an jima kaɗan za mu ji ta bakin malamin addinin musulunci kai tsaye ta waya wato alarama malam ibrahim a usman ibrahim musa wanda za mu ji shin wani irin tanadi musulunci ya yi kafin a da ɗiya mace ne kuma muna nan tafe da wasu amsoshin da kuka aiko mana game da tambayar da muka yi muku a shafin facebook da twitter To mun tambaye ku a shafin namu na Facebook da Twitter kamar yadda bincike yake nuna cewa arewacin Najeriya na cikin wuraren da aka fi samun mutuwar aure ko kuma mace-macen aure a yammacin Afirka. Shin a ganin ku hakan yana da nasaba da yadda ake a azazzalar mata su yi aure da zarar sun balaga ba tare da la'akari da wanda za a ba su saura ba? Sakon farko daga Umar El Faruk alkalin Facebook. ya ce kwarai kuwa hakan yana janyo sake-saken aure yanzu dai kalli yadda wani uba ya tashi aurar da ya shiga wani dan shekara hamsin da shida mai mata uku an yi magana jahilai da basu fahimci ina addini ya sa gaba ba suna ta famar kumfar baki bayan na tabbata babu wanda daga cikin su zai iya aurar da ya shiga wannan mutumin mai irin shekarunta kalli dai matan da suka fita ya suka kare da kishiya bare ita sai salihu abubakar ya ce a'a matsalan shine yadda ake bada aure ba tare da cikakken bincike ba wani ko cikakkiyar sana'a baya da shi amma da in ya nemi aure sai a bashi da zaran gara ya kare to an shiga rikici kenan sai ismail muhammad ya ce talauci ke kawo mutuwar aure da wuri sai kuma mansur lawal khalil ya ce yau da gobe gaskiya haka ne amma yawan kwaɗayi shi ke kawo wannan mace-macen aure sai abbas alhassan ya ce wani lokacin auren shi ya fi sauki game da kabar yarinya har ta girma baka mata aure ba wannan sai janyo ma matsala kwarai da gaske sai kuma umar abubakar kaita ya ce karya da samari suke yi ma 'yan mata kafin aure shine yake kawo mutuwar aure su kuma mata ba sa son talaka idan talaka ya zo neman aure ba za a bashi shine mu kuma maza muke sirka da karya sai nura arts ya ce ni a'a ni a nawa ganin soyayyar ce ake cinye ta tun daga waje sai kuma ibrahim salisu mafara ya ce abinda kawai na sani yaudara tana kawo mutuwar aure sai suleiman ibrahim liti ya ce yau da gobe haka ne kam amma fa matanmu na hausawa dama suna da sakaci da aure shi yake jawo lalacewar aurensu allah ya sa mu dace sai kuma abubakar musa musa ya ce a'a fahimta ta shine rashin bin ko fahimtar koyarwar musulunci kamun aure da bayan wato mutane suna ɗaukan aure hanyar kawar da sha'awa ne kawai ba ibada ba kaɗan kenan sai sabi'u musa isa ya ce salam yau da gobe al'amarin sakin aure a yankunan mu sai dai addu'a a gani na akwai rashin wayar da kan ma'aurata tun kafin auren aure zaman haƙuri ne sai kuma sama'ila ahmad dukke ya ce hakika ba wani abu yake kawo yawan mace-macen aure a nahiyar mu ta afirka ba illa abu biyu na farko shine auren ƙarya mutum shi talaka ne amma sai ya je wajen mace a mota ya ce mata shi mai arziki ne bayan ya aure ta sai ta ga ashe ƙarya ya yi mata to kaga ya za a yi aure bai mutu ba na biyu kuwa shine ka auri mace wanda bata san rayuwar yau da kullum ba sai baba gana ibrahim zangon daura ya ce salam yau da gobe a fahimta ta yawaitar mutuwa aure tabbas na da alaka mai karfi da auren wuri wanda iyaye ke yi wa 'ya'yansu musamman mata domin da zarar an yi wa 'ya mace auren wuri tun bata kai minzalin auren ba sai kaga ana samun rikici tsakaninta da mijin domin bata san kanta ba ma ballanta na ta su haƙoƙin mijinta da yadda za ta mu'amalance shi daga ƙarshe ina kira ga iyaye da su rage kwaɗayin abin abin duniya tare kare haƙoƙin 'ya'yansu. sai kuma sadi energy tandari fatuskum ya ce fatan alkhairi ga filin yau da gobe wannan matsalar ta mace-macen aure a nan arewacin najeriya ta zama ruwan dare ga duniya kuma hakan yana da alaka da azazzalar mata su yi aure da zarar sun balaga ba tare da la'akari da wanda za su aura ba hasali ma wasu iyayen na fidda 'ya'yansu daga makaranta domin aurar da su saboda son abin duniya da kwaɗayi sai baffadi suleiman na faɗa ya ce tabbas mace-macen aure ya zama gobara daga kogi maganin ki allah a arewa maso gabancin najeriya hakan kuma baya rasa nasaba da irin auren gata da ake wa wasu matasa tunda dama ba su san wahalan komai ba a game da auren to da zarar wani abu da dan kalilan ya shiga tsakaninsu da matar ko dai bai kai ya kawo ba sai kaga yayi gaggawar sallamar matar zuwa gidan iyayenta tunda dama yi masa aka yi sai kuma raba salisu muhammad daura ya ce eh yau da gobe wannan shine babbar matsalar matar da ke kashe aure rashin binciken maneman aure da kuma matar da za a aura kuma da karancin ilimi a cikin al'umma na addini da na zamani wani lokaci ma raɗaɗin talauci na kawo rabuwar aure sai fatima ahmed inda indiya gashi ta ce salam yau da gobe ikon allah to hakika ni dai a gani na a kuma tawa fahimtar yawan matsalar mace-macen aure a arewacin kasar mu najeriya na da alaka ne kawai da rashin hakuri da son zuciya da kuma sai na yi abin da wane ko wance ta yi alhalin kuma ni ba ni da ikon yin haka da kuma uwa uba raina iyayen miji da wasu matan ke yi da kuma tursasa su yin wani abin da ba su da ikon yi to tabbas ire-iren waɗannan abubuwa na taka rawa haikan wajen kashe-kashen aure a arewa sai kuma abdul m inkil bauchi ya ce aure dai abu ne mai rai kuma duk inda aka ce mai rai to wata rana za a ce ya mutu sai yahaya umar bici ya ce yau da gobe ni a nawa ganin mafiya yawan maza suna yin aure ne domin sha'awa da zarar sun samu biyan bukatar su sai su nemi hanyar da za a rabu na biyu kuma ba sa sanin haƙƙin menene auren kafin su yi shi ina ganin wannan shine yake kawo mace-macen aure a arewacin najeriya sai kuma ahmad katagum ya ce duk take-taken ku shine ku yada farfagandar yahudu da na nasara allah ba zai ba ku iko ba sai nasiba rulwani ibrahim london uba ta ce a gaskiya mace-macen aure a bayyane take aurar da ƙananan yara da kuma aurar da 'yan mata ga mazajen da ba su so don haka nake baiwa 'yan uwana mata shawara don allah mu baiwa 'ya'yanmu mazajen da suke so kuma kada mu aurar da yara ƙanana tun kafin su san wahalan kansu sai kuma baban gida aliyu rijau ya ce a zazzalar mata su yi aure da zarar sun balaga ba zai zama ummul aba'isin mutuwar aure ba face a tawa fahimtar zan iya cewa a mafiya yawan aure da ake yi a yau ba a daura su ne akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta akan sunnarsa waɗannan ne dalilai da ba sa barin aure ya yi karko idan muka duba a yau duk mafi yawan abubuwan da ake yi a aure kashi casa'in tara duk na kirkira ne zaka ga kafin ka yi aure duk an gajiyar da kai wannan ma na iya kawo dushewar kauna a tsakanin ma'aurata har daga ƙarshe saki ya biyo baya amma matukar za a dinga ɗaura aure a bisa sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam to insha Allah aure zai zama mutuka raba sai yusuf habila ya ce a ra'ayina shine ya kamata a basu ilimi sai a aurar da su saboda barin su ma zai iya kawo lalacewar su domin lokaci yana tafiya daidai da yanayi saboda haka kada a yi mutuwar kasko wato dakwance uwa kwance Uh, Idris M. Idris da Maturu ya ce to yau da gobe ai matan ne a wani lokaci da zarar sun balaga babu abin da ya fi dacewa da su idan ba aure ba domin kuwa a wannan zamani namu rayuwar mata bata da wuyar gurɓacewa batun mutuwar aure kuwa baya rasa nasaba da yadda ake wa yara maza aure da wuri waɗanda ba su san hukunce hukuncen auren ba da zarar mace ta yi musu laifi kaɗan sai su dankara mata saki to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. yau ka ji ra'ayoyin daban-daban eh kowa da nashi sannan na ji akwai wani wanda a ciki ya ce a kaji fa wai ana son a yaɗa yahudanci ne saboda farfaganda farfaganda da sauransu mm. to amma mu abin da shi sa muka kawo malami saboda mu ba mu ne zamu faɗa ba mm. ai dama ku ne za ku faɗi abin da kuke gani sannan kuma mace macen auren nan dukkan mu mun sani in muka ce baya faruwa mun yi ƙarya haka ne yawa mun sani yana faruwa saboda in ba ya a gidanka akwai kanwarka akwai yayarka akwai kila ma kila ma wani ma mahaifiyarsa ce take da matsala wani kuma matarsa ce da ya aura ya sai saki ko kuma ta aure shi ta sake shi Usman ai maganar gaskiya ba lalle bane ta yi daɗi eh. amma dole a faɗe ta dole a faɗe ta mm. kuma musamman in ana magana akan wayar da kan al'umma sannan kake manta abin da yasa ce a karanto shi aikin gada muna cewa aya zai ce haka mm. dole mu karanto shi saboda me a cikin sakonnin nan da aka aiko kusan guda goma misali da aka mm. karanta guda ɗaya ne kawai yake ganin cewa farfaganda ce saboda haka kenan ban tsammanin ya fi guda tara gaskiya ba Usman akwai wanda ya ce ai aure abu ne mai rai kuma duk abu mai rai wata rana zai mutu to eh, to amma abu ne mai rai haka yake to amma kuma ya kamata in har abu ne mai rai to ya za a yi rai ya daure ai shine dole sai sha ruwa haka ne haka ne rai ya ake rayuwa <laughs> gaskiya kam to shi ma haka aure nan dole sai an sa wasu abubuwa a ciki kafin kafin ta daure to yanzu dai bari bi wakiliyar mu Madina Dauda mu ji tattaunawar da ta yi da matasa game da wannan batu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ina wa mai sauraro barka da zuwa wannan zaure namu na yau da gobe inda muke tattauna wasu abubuwa da suke damunmu mu a matsayinmu na iyaye da kuma matasa a matsayinsu na 'ya'yanmu da abokanan 'ya'yanmu ko kuma da dangi gaba ɗaya to yau dai za mu tattauna akan wani batu ne da ya daɗe yake damun waɗanda ke kawo mana koke-koke kuma wannan batu shine batun yarinya ta kawo jiki ya kamata a mata aure alal misali a ce daga shekaru goma sha takwas zuwa kaman ashirin sai a waye gari bata fito da miji ba a rika matsa mata lamba a afa dole ki fito da shi cikin masu zuwa hirar nan wane ne ya shirya ya fito wane ne ya shirya ya fito a kai ga matsa ma yarinya hadde wata rana te zaɓin tumun dare ta fito da shi a yi auren sai ma an ga irin bikin da za a yi sannan aure ba ma zai kai ko ina ba misali ya wata uku shi kenan wannan miji ya sako muku yarku ta dawo gida to wai me ke kawo waɗannan abubuwa ina tare da mutum biyu ne yau akwai sagir sani hashim da hajiya salamatu abubakar yanzu dai bari in fara da sagir sani hashim kai dai magidanci ne kuma na san kana da 'ya'ya kuma kana da ƙanne mata a ganinka me ke kawo irin waɗannan matsalolin jama'a assalamu alaikum na farko dai gaskiya akwai sakacin iyaye mutum zai haifi 'ya'ya biyu ko uku ko hudu 'yan mata bai san cinsu ba bai san shansu ba wasu iyayensu mata ne za su dora musu tallan gyada ko goro ko wani abu mai kama da haka suna bi kasuwanni to gaskiya shine yake kawo wa'yansu iyaye matan idan suka ga idan yarinya ya fara budewa ko suka ga wani alama sai su ce to bari su ƙuƙuta su ba ta kowane irin maji ne idan kuma aka yi irin wannan auren sai ki ga an je bai ko ina ba an rabu wani ma a rabu da ciki wani sai ta aihu wani kuma dama ba wani cikakke sana'a ne da shi ba za a bashi to ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo irin matsalolin da ake samu kenan to hajiya salamatu barin da gare ki kin yadda da abin da sagir ya faɗi eh ya ce laifin na iyaye mata ne iyayen ba laifi laifin dai ba na iyaye mata ba ne mafi akasari laifin society ne saboda wani lokaci in ana zama society haka mostly za ka ga laifin al'umma kenan kike son kice al'umma in suka ga yarinya ta taso mm. wani lokaci mm. za ka ga ana cewa 'yar gidan wane ta kai kaza ba mata aure ba irin kaza kaza wani lokaci zan ce akwai talauci ma yana kawo haka saboda wani lokaci mahaifi bare iya take responsibility daukan nauyin yaran shi yana zama mishi da wahala so yana ganin ya kamata in ya ta kai wani minzili ya tura ta gidan miji ko ta yaya kawai me yasa dole a tura ta kawai gidan miji ko ta yaya a'a ba wani man kai ke da ita ba to bayi da abin da zai talauci dai ba dan wani abin masarufi da dan musamman ma irin kayan masarufi yarinya ba dan kayan kwalliya kayan ado da sauransu wani lokaci yana sa uba ya sa yarinya ta fitar da miji kowane iri ya mata aure saboda su mazan su ne suke auren matan to yanzu sagiru barin da gare ka ashe tun da maza ke auren matan me zai sa uba ba zai san abin da yan shi ke bukata ba a lokacin da ta kawo jiki gaskiya na farko akwai kamar yadda ta faɗa talauci ɗin yana taimakawa wajen shi uba ya ga bari ya ma sallame ta don nauyi ya ragu mashi to kuma gaskiya akwai wani sakaci da mu muke yi mutum yana da sana'a shi wanda sana'ar bai fiye riƙe matar shi ɗaya da yan 'ya'yan shi biyar ba to da ya ga wata kuma sai ya ƙara nauyi ya dinga ƙaruwa mashi ga kuɗin makarantar yara da sauransu da abubuwa to shi yake kawowa ya ga to bari duk wanda ma ya samu bari ya aurar da ita kawai ko a wani irin namiji ne saboda ya samu sauƙin rayuwa to gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wa'insu iyayen su dinga saurin aurar da 'ya'yansu da wuri to kina ganin hajiya salamatu aurar da 'ya da wuri shi zai hana a ce iyaye yanzu ba su da matsala ko na rike 'ya'yan ko na kashe kuɗi a kansu ko na dai kyautata mu rayuwarsu ai aurar da yarinya baya rage talauci ai ba za ce don ka aurar da yarka zai rage maka talauci ba sai dai kawai ka ɗan samu ɗan saukin wani abun saboda mutum yawancin mazaje su yanzu ba sana'a suke yi mai karfi ba kamar roko sun yi dependent akan irin maula da sauran sunna mafi akasarin maza yanzu ba sa za ka ga mutum ya yi wanka ya dan je dan majalisa an zauna ana hira daga safe har dare so, bai da aikin yi bai kuma yi tunanin iyali ba bai baya tunanin iyalan shi baya ɗaukar nauyin iyalansa so mostly mafi akasari shi ya sa idan yarinya ta taso mutum yana tsoro saboda ya san baya take ɗawaniyanta in wani namiji ya ganta yana mata abin da ya dace kamar ɗan ya mata ɗan zani da sauransu yana iya ɓata mata tarbiya shi ya sa idan yarinya ta tashi sai kaga ana hanzari wannan yaron da yake fita a yi kokari ya fito kuma ba a yi tunanin a yi bincike ma shi aikin me yake yi ba ko sana'an me yake ba a'a shi matan shi nawa ne yaya hankalin shi kila ma bai da auren ai tunda ya ganta ne kawai ike so ya dan sai mata wani abu na kwalliya in ma bai da auren sai a yi tunanin halayen shi da tarbiyoyin shi da ya tashi da shi to yawanci ba a yin wannan sai kawai a yi aure kwana biyu sai kaga an samu dan damuwa tsakanin saboda auren kamar an tusa mishi ne kamar an sa shi ne ya yi auren dole mafi yawan aure yana mutuwa saboda na ciwa a wurin iyaye yaushe za ka fita yaushe saurayin naki zai fita kaza kaza kaza to yawanci shi yake kawo mutuwa to me yasa kike ganin uwa za ta matsa yaushe me san ki zai fito ita ma ta nuna tana neman kai da yatta ne ko kuma a'a akwai wani abu da take tsoro da kila take hange gaba eh to wani lokaci akwai gasa na mata idan ana zama mata in wannan ya Allah ya mata farin jini a shekara sha takwas ta samu miji na gari to wata uwan tana tunani yani yata ta kai shekara sha takwas ko ma ta fi eh, sha ko ta fi sha takwas ba ta yi aure kamar na yar gidan wane to akwai gasa a tsakanin mata so mace za ta ga kamar irin yana ta kai ba ne duk da kyaunta da kaza to wani lokaci komai da lokacinsa iyaye ba sa tuna wannan akwai gasa ana filin mace tana ji ita ma ya kamata ita ta ta shiga gidan miji so abin da yake damu wani lokaci yake sa mata suke suke tilasta ma 'ya'yansu su yi aure da wuri to malin sagir kaji bayanan da ta yi to shin maza ma suna goyon bayan irin wannan gasan na mata ne da har su ma suke ba da 'ya'yan aure eh akan samu haka don aksari shi ma namiji zai yi tunanin ai ga 'yar abokina wance an mata aure tana sha takwas ko sha tara ko ashirin to don haka nima zaman mai 'yata za ta yi a gida da sauransu ba duba cewa ita ba ta samu miji kamar irin na wancan mai nutsuwa mai sana'a mai hankali da sauransu ba to duk wanda ya zo koya iyayen shi suke koya yake shi ma dan gasar zai iya cewa to a mata aure to don haka ne ma ina goyon bayan wannan maganan da ta faɗa akwai yiwuwar maza su ma suna da irin wannan gasa ɗin to salamatu shin iyaye maza akwai inda suka gaza wajen kyautata mu 'ya'yansu mata da yake sawa har yarinya ta tsimayi wani abu a wajen saurayinta duk wani wanda yake da bin wani addini nasa ya san cewa akwai inda yake ganin shine jagoransa saboda haka yanzu haka muna tare da limamin masallacin sultan road a jihar kaduna wato malam usman ibrahim musa wanda za mu ji shin wani irin tanadi addinin musulunci ya game da aurar da 'ya'ya mata ta yadda zai dore salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu malam usman barka da warhaka haka Yawwa Malam Usman kuna lafiya. Lafiya kalau sannu. Ga ni ga Maryam Barka da shigowa Malam. Mm. To alhamdulillah ya su malama Maryam dun lafiya. Kowa lafiya kalau alhamdulillah. Har ga safina da muka mm. fara ba mu tattauna da kai da ita ba. <laughs> <laughs> Eh, ina mata barka da zuwa kwarai da gaske. To ina ansawa na gode kwarai. To wani tanadi musulunci yawa wannan abu. Eh, Allah ya albarka. Amin. na'am wani tanadi musulunci ya yi game da yadda maza a aure da 'ya'ya mata din daga balagar tasu da ya za su zaɓi mijin a'a zaɓa musu za'a an zaɓa a wani matakai ake bi ya musulunci ya ce na'am bismillahi rahman rahim innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min an anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يوم ومسلمين وعليكم السلام آه الحمد لله شي واتو الدين المسلم addini واتو الدين ba wai فاوي الدين بني ba الدين با, kuma sannan addini nan yana tafiya da zamani duk wanda yake ma addini ana yin shi tun a baya baya ne a'a addini an tattare shi har zuwan zamani ne to alhamdulillah musulunci bai bar mana komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunatar da mu cewa man atakum duk wanda ya zo muku da ya zo muku din kuka yarda da addininsa sannan kuka yadda da tarbiyyarsa kuka yadda da aƙidarsa to ku auren mushi da ya idan ya nemi aurenta to amma a ƙarƙashi kuma tun da shi iyaye sun yadda da addininsa sun yadda da tarbiyyarsa sannan akwai ita kuma haƙƙinta ita ma yarinyar a kai shin kina son wannan bawan Allah da ya zo yake neman ki eh ina son shi kina son shi eh to alhamdulillah domin waɗansu iyaye suna ga sun yi amfani da wannan dama sai su ce ai ‘ya'yayensu suna da fawa a kansu su aurar da su ga duk wanda suka ga dama. Ah, to ka je ka ɗauki ɗanka ka aurar da ita ga duk wanda ka ga dama saboda shari'a ta baka dama. To ita baka kare mata haƙƙinta ba, baka kare mata mutuncinta ba, baka kare mata kan kanka mutuncin kanka ba. Saboda menene? sabili da baka san aƙidar mutumin da zaka aurar mishi da yan nan ba to ashe akwai buƙatar a tuntuɓe shi a ga ina yake menene asalin sa tukuna a wane gari yake da zama me kuma sana'arsa shin zai rike wannan yarinya bisa ga amana ko ko a'a ba zai iya ba a'a kaddara yana da wata matar a gida yana son ya ƙara aure yaya alaƙa shi zamantakewar shi da waccan matar yaya take cin abinci yaya take shan abin sha ya yake sufatar da ita yake suturtar da ita yadda idan wannan ta zo ita ma za ta samu irin wannan ni'imar da ita ma take cikin gidan dole sai an duba wannan to abin da nake son in tunatar da iyaye a wannan gaba zamani fa ya canza zamani ya canza da za ka ce ni zan ɗauki 'yata kawai in ba duk wanda na ga dama a'a sai ka duba ka ga yanayinka kuma ka ga tarbiyyar shi sannan kuma ka ga wani irin aiki ne yake da shi don saboda me mun gani da yawa za a yi aure wata ɗaya biyu yayin ci an saki saboda me babu kauna a jikin auren kuma su iyaye da Allah sun yi don wani abu ko don wani abu na rayuwa ta duniya ba su duba kimar auren ba ba su girmama auren ba kenan ko ku a'a sun yi wani abu ne don kila shi wannan nasu ne suna tare da shi amma ba su san halayensa ba don su su kyautata ma waɗancan to ta iya yiwa ya munana musu to addinin musulunci ya tanaji irin waɗannan dokoki tukuna sai an tabbatar da mutum bayan nan a gaskiya tun da dole malamai sun tabbatar mana mai amfani da abin da likitoci suke gaya mana cewa an zo wani zamani ne da yarinya takan tsinci kanta ta kwashi wasu cututtuka idan aka yi mata aure da wuri tunda mun yadda da abin da su suka mhm. gaya mana kuma malamai sun amince mu yadda da abin da ainihin likitoci suka gaya mana to sai a duba wannan yarinya shin tana da hankalin da za ta iya zama gidan mijinta za ta iya rike kanta shin ta samu ainihin training a gidansu na zama mace kamilalliya da za ta iya zama amma idan ta zama hankalinta bai kai yadda za ta zauna da miji ba to kun ga akwai saura kenan a nan gurin mm. wannan ma abin lura ne ga iyaye mm. su kula da shi kwarai da gaske mm. ina fata ana tare da ni malam Usman sosai kuwa muna jin dalla dalla yawa eh, akwai wani daga cikin ina jin masu kawo bayanai daga eh. abin nan sharhin bayanai eh, na Facebook yana cewa kun kawo wani tafi kamar yahudanci ba yahudanci bane muna mhm. tunatar da shi mhm. ya je ya tambayi malaman da ke kusa da shi ya gane cewa yanzu addinin musulunci fa yan addini ne ba ba kauye ba ne mhm. muna lura da abin da addinin mu ya tabbatar mana da shi ne domin akwai abubuwan da yawa wanda su da yahudun ko mm. kuma wanda ba musulmi ba sun ɗauka na musulmi ne mm. amma sakacin mu ne suka ɗauka mm. fi sabilillahi eh namu ne na kulawa da gida na kulawa da iyali na kulawa da wasu abubuwa mu sai muka yi sakaci su sai suka ɗauka mu kuma alhali namu ne wannan rike amana da gaskiya da alkawari duk na musulmi ne to amma yau sai a ce wai wanda ba musulmi ba shi ne ya ɗauki wannan abubuwan yana yi ma kai gaskiya sai a ce ai bature ne wannan <laughs> ina fata ana fahimtar haka sosai Eh, to yawa abin da dama nake son ka dan dora mana kafin lokaci idan za ka san na gaya maka har mako mai zuwa zamu sake kiranka wannan maganar da ake wanda nake son ka rufe da ita shine shin wai eh. ta a gida ba ta yi auren ba da kuma rashin ta wai wai meye matsalar ne a ciki a ce ai ta dade tana gida ba ta yi aure ba abin da nake so al'umma su gane a nan mm. gurin wato Allah ya ce kowane abu yana da lokacinsa. Mm. Mace ba za ta yi aure ba sai lokacinta ya yi. Kamar yadda lokacinta sai da ya yi ta fito ta zo duniya. To don haka sai lokacinta ne ya yi ta aure. Mm. Idan lokacin ya zo ba zai yi ta aure ba. Mm. Kar ka ga ɗan makwabcinka wancan ta yi aure, wancan ta yi aure, yaye ta ta yi aure har ta haihu. Ita tana gida ka ɗauko kowa ka bata. To wannan ka zalunce ta ne. Eh, ka zalunce ta fi sabilillahi don hmm. dole ka bi ta ka gane wanda ka ɗauka ka batan yaya yake kuma yaya tarbiyyar shi take kuma hmm. yaya zai iya rike ta kar ka dubi daddade wata a gida Allah ya sa mata lokacin da zai ai muna gani da yawa hmm. za ka ga wata ta shekara talatin ma bata aure ba hmm. lokacin ne bai yi ba hmm. ɗan wata daga ashirin da biyar ta gama yunibasiti ta yi aure ita lokacin ta ne ya yi su za ka mutane su daina gaggawa a cikin al'amarin Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Ah, wato ku daina ainihin gaggawa akan abu domin idan kuna yin gaggawa akan abu to za karshen ta nadama ne na an gane wannan ku haka mutum ya daina gaggawa akan kowane irin al'amari ta mu ta mm, malam da Allah subhanahu ta'ala ya kawo lokacin auren ta tayi aure ta mun eh. sosai malam Usman Ibrahim Musa mm. daga masallacin Jabiru in Allah ya so mako mai zuwa za mu sake karkashewa da kai dan ba mu gama tambayoyi ba haka kawo <laughs> To. Yawwa to kin ji dai bayanin malam ko? Mm, an ce da muguwar rawa ga makin tashi. Mm, to ana iya ci gaba da lalubar mu ta intanet voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. To yanzu duka duka anan shirin namu ya kammala sai kuma Allah ya kai mu gobe za mu sake juya yanzu a madadin. Maryam Bashir Bugaji. Safina Tusa da dangi Sai kuma Saida Hamdan da Julia Lazarus Gresham wanda suka bada umarnin shirin sai injiniyan mu Neo Greg da ma Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku ta Facebook Live Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin